a duniyar matasa miya da alkhairi karmiya da zamba sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba tare da tabo duk wasu al'amura da suka jibanci mu'amalar matasa da yanar gizo kamar koyaushe sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. To a wannan makon shirin zai mai da hankali ne kan hatsarin da ke tattare da siyan wayar salula da aka taba amfani da shi wato second hand phones a a turance wanda tuni ya samu karbuwa a Najeriya da wasu kasashe a fadin duniya. To kan wannan batu shirin ya karbi bakoncin kwararre kan sha'anin ilimin kimiyya da sadarwa injiniya Yakubu Kasim Yakubu. Injiniya barka da wannan lokaci. Barkan mu dai Shamsiya. To ko za ka yi mana shimfiɗa game da wannan batu? To bayani da za mu yi akan haɗura na amfani da wayoyi akwai ah, wayoyin hannu ta salula muna da su kala-kala akwai symbian shine irin wancan wancan tsofaffin wayoyi da muka san su su Nokia 3310 da sauransu tun lokacin farkon fitowar waya ta salula wato GSM kenan a Najeriya to kuma fasaha ta technology wato shi kimiyya da fasaha aka ci gaba aka samu wayoyin Android da su Apple Apple su ne wanda suke da operating system su na iOS shi wayoyin Android da suka fi yawa a gari wanda suke da operating system gama gari irin su Samsung Tecno juni and su wayoyi dai ga sunan kala-kala da yawa babban bayani da zamu yi a kai akan haɗura da amfani da wayannan wayoyi musamman android wanda aka yi amfani da su saboda su ne suka fi hatsari shine ita fasaha na harkan waya ta gsm akwai abubuwan da muna kiransu da triplets so wato su triplets nan shine imzi imei da msisd to ya amfani ire-iren wannan wayoyi suke wayoyi suna nan kala-kala ne akwai yadda na faɗa da farko wanda ban karasa bayanin ba za ki ji shi yanzu a cike shine muna da akwai symbian shine ordinary phones nan da uh, most sophisticated ba za a iya a eh, yi a saci bayanan mutum akan shi ba to wanda dai suka fi haɗari su ne android saboda su akwai masu kire su da yawa a duniya so su wa'annan akwai bayani da za mu yi a kai wanda shine zai fito ma da jama'a da yadda suke aiki da kuma haɗarin da ke game da su so ƙarin bayani shine akwai wasu abu da muke kiran su triplets a harkan sadarwa na telecommunication shine na hanyoyin wayoyin sadarwa da kuma harkan eh, kimiyya da fasaha na ya yanar gizo so su wayannan triplets din muna kiransu da IMSI da MSISDN da IMEI e shi IMSI shine International Mobile Subscriber Identity IMEI e kuma shine International Mobile Community Identity sai kuma MSISDN Mobile Subscriber Integrated Serial Data Number so wayannan yan uku din sai sun hadu kafin mutum ya iya amfani da wayar salula IMSI da MSISDN shi kamfanin sadarwa na waya kamar a ce za Najeriya mu ce MTN Airtel Glo Nine Mobile da sauransu so su wayannan su za su baka IMSI dinka da MSI ISDN IMEI kuma shine wayan ka da ka siyo kan waya ita hannun ainihin hannun waya kamar ka siyo Nokia ko ka siyo Samsung ko ka siyo eh, iPhone Apple kenan da sauransu ko kuma ka siyo karamin waya irin Symbian din nan to idan aka baka da IMSI da MSISDN da IMEI e idan wannan abu guda uku suka haɗu shine zai zaka hada da shi SIM ɗinka da number ka kamar 080 kaza kaza kaza idan aka baka wannan a jikin SIM card kuma da za a baka wanda kake siya shi SIM layin waya din na kamfani daban-daban to a jikin shi akwai nambobi kusa kusan guda goma sha shida da a gansu haka su ne imzi din idan na fahimce ka waɗannan lambobi goma sha shida akan waya yake zuwa ko kuma idan mutum ya siya layin waya ya kuma sa a waya sa yake samu na'am namban mutum da za a bashi wanda za a baka shi guda goma sha ɗaya ne shine IMEI wancan namba goma sha shida da yake bayan katin sim card ɗinka da in ka sai yanzu inda zaki cire sim card ɗinki da yake cikin wanki zaki ga wasu lambobi ƙanana haka a rubuce a baya shine certificate ɗinka na sim card ɗinka sai kuma IMEI shine idan idan ka sayi waya akwai wani namba da yake jikin kwalin waya ko ko da a ce wayar ka ya bata idan zaka je ka kai report na police case ko wani abu zaka duba yana jikin bayan kwalin shine IMEI e yanzu kamar kana kina da waya ko wayan ki da kenan idan kika latsa star hash 06 hash zai fitar miki da IMEI e din wato wannan number shine number da kamfanin sadarwa ai eh, kamfanin da suka kera wayan shine aka bayar to akwai bayani da yake da yawa yanzu wanda zamu yi shi dalla dalla IMEI e ba wani waya da zai zo a duniya waya guda ɗaya da zaki same shi da double IMEI sai dai akwai wani bayani da za mu yi a gaba imzi shi international mobile subscriber identity shi kuma shine wannan sim certificate da yake bayan sim card ɗinka shi ma haka akwai wayoyi akwai kamfanoni kamar guda eh to ba zakar ma din wannan mu shiga eh, mu zurfi a cikin wannan akwai dai kamfanonin da suke kera sim card wanda duniya ta san da su kuma suna tafiya according to suna tafiya wato daidai da yadda duniya eh, yadda duka kamfanonin sadarwa na duniya suke wannan da su so kowane kasa yanzu kamar Najeriya muna da 626 shine area code ɗinmu so a zaki gani a jikin sim card din bayan sim card na ko sunan mu zaki gani 626 emojis da wani nambobi haka da yawa zaki gansu kusan guda goma sha wannan goma sha shida zaki gansu a bayan sim card din so wayannan nambobin ba wani sim card a duniya da zai zama yana da wani namba da zai yi daidai da wannan saboda idan aka harada su shine zai haɗu ya bada waya da zai hau kan network na operator din da kake amfani da shi sai kuma shi IMEI e dama kowane country suna da code din su yanzu kamar Najeriya country code din mu na kiran waya ba na creation ba na kera sim card ba country code din Najeriya is plus 23 34 america plus 1 da sauransu haka kamar saudi plus shi shine idan kana kokarin kiran wani kasa wannan shine zai zai idan ka hau kan network kana kokarin ka nemi wani a wani kasa to idan ka sa wannan plus kamar kana wani kasa kana so ka shigo najeriya za ka sa plus 234 sai ka sa namba kamar naki 080 kaza 3 kaza ko 0806 haka to shi wannan shine zai bayar sai ka hau kan network sai ka shiga sai ka yi kira to baya da za a ce yannan nambobin an harada su su zama na waya daidai da na wani ko naki ko na wani to ba zai yi waya ya yiwu ba saboda haka akwai kamfanin da ake kiran shi Oma DM shine Open Market Alliance na device management su suke manajin duka wayoyi nan kan wayoyi IMES da suke hawa kan network kenan injiniya na ga ka koro bayani bari mu dakata a nan idan Allah ya kai mu mako na gaba sai mu ɗora cikin wannan maudu'i to Allah ya kai mu malama Shamsiya to ma sauraro a nan shirin zai dakata a wannan makon sai na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu da ci gaban wannan maudu'i yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bisala.